yanzu da nake magana daren laraba ne wanda ya daidai da daren sha shida ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1423 daidai da sha takwas ga watan march shekara ta da uku ta bature muna ainihin bayanai ne dangane da hukunce-hukuncen abin da ke da alaka da tasu'a da ashura izalar da ke ciki da kuma bid'ar da ke ciki izalar da ke ciki muke gusarwa bid'ar da ke ciki muke ainihin wato rusawa ma'ana muna tabbatar da abubuwan da suka tabbata muna rusa abubuwan da suke rusassu ne waɗannan bayanan da muke yi babu mamaki kana cewa kanka ahli sunna ka ji sun yi maka zafi to abin da muke cewa asirinka ne ya zo tonuwa ko kuma shiryuwa ka zo yi ko dai asirinka ne ya zo tonuwa cewa irin ku ne mutasannina waɗanda kuka ƙirƙiro waɗannan abubuwan ko kuma cewa akan kuskure ne kake kai ahli sunna ne sai ka dawo ka bar su azumin tasu'a tabbatacce ne ya tabbata sahihin hadisi a cikin sahihu muslim mun karanta a cikin ainihin littafin sharhu sunna ka je ka nemi kasan na ɗaya da na biyu da na uku wannan shine kasan na hudu da kake saurare a yanzu azumin ashura ya tabbata bukhari da muslim tabbatacciyar sunna ce sa'an nan hadisi sahihi ya zo cikin sahihu muslim manzo Allah ya ce duk wanda ya azumin ashura za a kankare mishi zunuban shekarar bara shekara guda da ta wuce za mu zo duk za mu ji waɗannan insha Allah ta'ala to abin da ya tabbata a sunna shine azumin mustahabi ne in kayi ka samu lada in baka yi ba baka da zunubi in so samu ne ka yi tasu'a ka yi ashura don ka saba ma yahudawa haka ya zo a cikin hadisan da muka ji a jiya cikin sharhu sunna waɗanda sun zo asali cikin bukhari da muslim idan baka samu damar ka yi ainihin guda biyun ba sai ka yi ashura ɗin ta fi falala amma ita hadiya ɗin ta sha ɗaya hadisin ta bai tabbata ba yana cikin sunan kubra daga ibnu abbas bai tabbata ba don haka bai dace ainihin da a hada da ita ba duk da zaka ga sayyidu sabiqu ya kawo su a cikin fiqh sunna amma nan mune maka magana ne da magana ta malaman hadisi magana mai kan gado wanda ba a tsaya a tace abin da ya tabbata a tabbatar abin da bai tabbata ba a rusa shi to sai muka zo da ainihin cewa wannan matsala ana nan tafiya tafiya tafiya sai aka zo wani zamani da aka yi daidai da ranar ashura aka kashe jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna ainihin Husaini ma'ana Husainin Hassan kanin ainihin Hassan jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan kisa da aka yi mishi tun kafin a kashe shi azumin tasu'a da ashura yana nan amma daga baya ne kisan ya zo ya faru kisan nan bai ƙara wa azumin hukunci ba bai rage ba bai ɗauke ba kisan bai da wani tasiri bai da wata alaƙa da azumi don haka azumi na nan daren daƙam tun daga sa'ad da manzon Allah ya shar'anta shi har duniya ta tashi ba wanda ya isa ya rushe shi duk ɗan ta kifancin shi amma daga nan ne sai 'yan shi'a suka ƙirƙiro bid'a ta yawan nuna koke-koke da ƙazabce-ƙazabce da asharce-asharce da zage-zage da la'ance-la'ance suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna haɗawa da wasu sarakuna irin su Yazidu da ainihin irin kakanninsu irin su Abu Sufyana da irin iyayen shi irin su sahabi Muawiya da makamantansu shi yasa sai muka kawo tarihin sahabi Muawiya muka kawo tarihin ainihin wato shi Al-Husaini to sa'annan yau za mu fara bayanai ne dangane da ɓangarori biyu na bidi'ar da wadda 'yan shi'a suka ƙirƙiro ta zanga-zanga da koke-koke da tsine-tsine da la'ance-la'ance da kuma wadda 'yan mun ji ba mu gani ba masu cewa su 'yan ahalus sunna ne ma'ana jahilan ahalus sunna a yau za ka ji ko suwa ne ne don haka ba za ka taɓa mamaki ba to daga nan ne sai muka ga cewa to abin da yake daidai sai mu zo da wannan littafi sai mu karanta ba fa wannan littafi ba kaɗai wannan littafi zai zama mana sharar fage ne in ba haka ba kamata ya mu ɗauko daga inda wannan malamin ya ɗauko shine daga cikin majmu'ul fatawa ta shehul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya daga nan shi ma ya ɗauko amma mun ga bayanan suna da tsawo ne dan littafi ne su kutun da guda to wannan malami ya rere shi yasa sai muka ɗauko wannan saboda muka yi photostat muka yi copy gashi nan a hannun kowane dan uwa musulmi don ya samu ana karantawa ana jan bakin ana fassarawa don kowa ya fahimta ya nakalta in ka ji baka samu wannan copy ba sai ka aiko mana zariya nan sai ka zo ka siya siye ake ba sadaka ake bayarwa ba ɗaya kenan ka je ka bi kaset ɗin da ake karanta ɗin nan tiryan tiryan abin da baka fahimta ba sai ka bugo waya sai ka zo sai kai tambaya in daga nan yankin zariya ne ko daga ainihin yankin funtuwa sai ka buga uku uku hudu takwas daya biyu two idan daga wajen zariya ne sai ka ainihin sanya oh, six nine two to shi kenan sai ka yi tambaya sai a baka bayanai akan waɗannan abubuwa dalla dalla ɗaya bayan ɗaya insha Allahu ta'ala ka je ka yi wa'azi a garinku in ka je ka ji kaset ka ga karatu ka je ka bayyana mutanen ƙauyen su san sunna kar su yi bid'a jama'a mun gane wannan da kyau ko to shine muka zo da wannan littafi a yanzu za mu karanta tun daga shafi na sittin har zuwa ainihin wato shafi na sittin ainihin wato da uku da hudu tun daga shafi na sittin yanzu za mu fara karantawa har zuwa shafi na sittin da hudu insha Allahu ta'ala idan wannan kasar ya cika sai ka nemi kasar na gaba gobe ma za a zo a yi za a zo da wasu littattafan jama'a za su sake samun kwafi haka za a yi ta karantawa a yi ta musulmi bayani don mutane su guji bid'a su tsaya ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallama Husaini kuma da aka kashe shi ko ba san wanda ya kashe shi ba malaman hadisi ba su sani ba yan shi'a ne suka kirkiri ƙarya suka yi wa wani sarki daga cikin sarakunan musulunci mai suna Yazidu dan Muawiya dan Abu sufiyana suka yi mishi kazafi kai yau za ka ji dalla dallar magana kuma ina ma a ce kana bincike ba muƙallidi ne kai ba sai abin da ka je iraniya sun gaya maka ko yan shi'a sun gaya maka ko ka karanta echo of islam ko almizan ko wata hayaniya ta wani mashayin taba ina ma a ce kai mai bincike ne da sai mu ce ka je ka samu littafin albidayat wan nihaya ta al-imam al-mu'arrikh isma'il ibn kasir al-imam abu isma'il ibn kasir ka je ka samu ka karanta ko kuma ka karanta littafin da muka zo da shi jiya siyaru alamin nubala amma na fi baka shawara ka karanta albidayat wa nihaya domin ne domin ibnu kasirin ya tsaya ne ya tace tarihin har kulla babi yake ya ce babin da ke bayani akan kore karerayin da 'yan shi'a suka yi akan wannan matsala babin da ke bayani akan shirman da 'yan takifan ahli sunna suka kawo akan wannan matsala haka muke mu tuntuni masu bin manhajin salaf ba mu goyon bayan kowa sai wanda yake da gaskiya ba wata kungiya mu da muke rijista tun farkon mu har duniya ta tashi sai za ka kwantar da hankalinka kana haɗe yawu za mu zo mu haɗa kai da kungiyarka har kiyama ta tashi amma da yadda ka ji da'awar mu haka take in ka karɓa kai ka je ka kai kungiyar amma mu dai muna nan don me mun shiga kungiyarka wata ran za a ce kungiya ta tsaye da tafsiri wata ran za a ce kungiya ta tsaye da karantar da hadisi wata ran za a ce kungiya ta dakatar yo to wannan kafirci ne in aka ce an tsaye da karatu an tsaye da kaza an kulla masallaci wannan duk aikin arna ne to mu ba wanda yake da ikon yi mana haka duk duniya gaba daya saboda haka sai mu zauna mustaqilluna bi anfusina idan da duk mu ga dama mu saka karatu mu karantar da musulmi ba wani a duniyan nan kowa ne ne shi da zai ce yau kar ai karatu zai isa ba alhamdulillah wa minha sai ya ce alfakaratu sabi'a wal ishiruna gaba ta ashirin da bakwai daga cikin wannan littafi yana jeran giyo yana jeranto abubuwan ƙarerayi ne don sunan littafin kenan alfawa'idul mawdu'a fil ahadisil mawdu'a fa'idoji waɗanda aka bi aka tattara su aka ajiye su game da ainihin hadisan ƙarya wannan littafi تأليف العلامة الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي المتوفى سنة ثلاث وثلاثين بعد ألف هجرية تحقيق محمد الصباغ محمد الصباغ دار المعرفة الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان sunan littafin alfawa'idul mawdu'a fil ahadithil mawdu'a tattararrun fa'idoji waɗanda aka tattaro su daga nan aka tara aka tara game da hadisan ƙarya don ka san hadisan ƙarya irin hadisan da ainihin kursasu masu wa'azin turmi masu wa'azin nabatar suke cin abinci da su wallafar babban malami shehi mai suna mar'iyu dan yusufa alkarni almakdisi wanda ya rasu shekarar hijira tana da dubu ɗaya da talatin da uku in ka lissafa za ka ga shekarar shi ɗari uku da casa'in yau da rasuwa shekara ɗari uku da casa'in da rasuwa to wannan yana daga cikin waɗanda suka zo daga baya baya ma za mu zo da manya-manyan littafai da malamai suka yi maganganu wanda ya haƙaƙa wannan littafi shine malam muhammadu ne sabbaq darul arabiya ita ce ta buga wannan littafi ita take yaɗa shi wajen siyarwa da sauransu wannan littafi ka je ka neme shi a kasuwa mata iya ka ce ka neme shi a yanzu baka same shi ba domin ni kai na wannan littafi ya kusa kayan ma shekaru ashirin a wurina shi yasa ba siyan yau bane amma an ka je dai ne za ka iya samun shi a cikin shafi na sittin akan gaba ta ashirin da bakwai ya ce wa minha na daga cikin hadisan ƙarya da maganganun banza الآثار التي يذكر فيها أن رأس الحسين حمل إلى الشام أثري زنتتك maganganu ko ka ce hadisan da ake ambatan cewa wai kan sayidina Husaini da aka datse shi an ɗauke shi zuwa ƙasar Sham wawu bi a baina yadai Yazida sai aka je aka aje wannan kai a ainihin gaban Yazid a ƙasa malam ya zo ya kawo takaitaccen tarihin Hussein ya ce huwal Husainu ibnu aliyin sibtu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa raihanatuhu jiya duk mun karanta wannan dogon tarihi shine Husaini dan Aliyu jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annan ne muka bayyana cewa aka ce sibtu ana nufin jikan da dan yarka ta haifa maka in aka ce hafidu ana nufin jikar da ɗanka ya haifa maka in jika ka same shi ta hanya ɗa ne sai ka ce hafid idan mace ce sai ka ce hafidatu idan namiji ne ya eh, ta hanya ɗakka mace ce ka samu sai ka ce ainihin sibtu ko kuma sibba sannan ainihin wato wa raihanatuhu kuma abin jin manzon Allah ma'ana wanda manzon Allah yake ji da shi ɗan lelan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin kansa sa mishi duniya abu abdullahi baban abdullahi wuli wulida sanata arba'in ya rasu ainihin wato an haife shi a shekara ta hudu wastashhada ya ainihin yi mutuwar shahada sanata ihda wa sittina hijiriya shekara ta sittin da ɗaya shekarar hijira radiyallahu anhu Allah ya kara mai yarda haka sunna ta nuna da sahabbai da ahlul baiti duk sai a ce radiyallahu anhu ka a ce alaihi salamu ko alaihi salamu ko kuma karramallahu wajhahu duk wannan jinin shi an ci ne ku zo ku ɗauki tafsirin ibnu kasirin a ƙarƙashin ayar inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ibnu kasirin yayi cikakken bayani duk wanda ya ce wa sayyidina ali ya ce karrama allahu wajhahu to ya tafka kuskure shi yasa malaman ahlus sunna a je a san sunna a daina wa yan shi'a da ku shi yasa ba sa jin haushin ku saboda sun san kawai da ko kuke musu ba ku san sunnar ba ku ba na ɗaya kenan na biyu ka je ka karanta littafin alqaulul mubin fi akhfa'il musallina na malam mashhur salman za ku ga gamsassun bayanai ba a cewa aliyu Allah wajahu wai in ka tambaya wai sai a ce wai saboda sadda yake ciki in uwar shi ta zo za ta juda sujuda sai ya mummike a cikin to ina aka samu wannan hadisin ina isnadi ko ko kawai ka sha madarar yogurt ta yi sanyi shike nan sai ka kirkiri magana ka faɗa kawai eh, waɗannan suna nan a rubuta amma ina isnadi ina isnadi wai ko kuma a ce ai tun da aliyu yake shi bai taɓa bautar gunki ba to ma'ana yanzu wanda ya taɓa bautar gunki ya tuba har yanzu yana nan da laifi kenan ina fa'idar tuban shi kenan wannan maguzanci ne ku karanta littafin nurul albabi ba kyau a yi wa mutum gorin musulunci ai ai aliyu bai taɓa bautar gunki ba amma abubakar tuba yayi to khadija fa da ta haifi fatima ita uwar ahalin baiti gaba ɗaya duk wani ahalin baiti ta jikin ta ya to yaya aka yi kuma ita ma da tebur ta gunki ta tuba shi shikenan kuma dai har yanzu ita ma dai bata da matsayi baki ya rinka sanin abin da zai faɗi yan shi'a hmm. to sa'an nan da ya faɗi yazidu kuma sai ce huwa yazidu ibn muawiyata ibn abi sufyana shine yazidu dan muawiya dan abi sufyana wuliyal khilafa wuliyal khilafata ya ai an dora shi a halifanci sanata sittina shekara ainihin ta sittin wa fi zamanihi futihal maghrib a zamanin shi ne aka buɗe ƙasar maghrib ƙasashen morocco ƙasashen algeria da sauran ainihin ƙasashen andalus a lokacin shi ne aka musuluntar da su al-aqsa ita ce magharibul aqsa irin su morocco tunisia mauritania algeria da sauransu wa bukhara hakanan bukhara ƙasar su bukhari a lokacin shi aka musuluntar da ita wa khawarizm da kuma khawarizm garin su al-imamul khawarizmi algorithm bari a faɗi kai mathematician zaka gane algorithm da kake ji to garin su wannan malamin algorithm din ai malamin musulunci ne daga alkhawarizm sai ya zama tura suka lalata shi suka ce algorithm to wannan babban malamin to garinsu a lokacin wannan yazidu aka musulunta da su tuwusiya sanata arba'in wa sittina ya rasu ainihin shekara tana hijira sittin da hudu bayan kashe husaini da shekara uku shi ma sai mutu to jama'a kun ji takaitaccen tarihin shi kenan za mu zo da bayanai akan tarihin shi shi ma kamar yadda muka takaita na Husaini da na Muawiya domin a gane gaskiya saboda yanzu matsalar ta kai matsala ne gazawar malaman da ake cewa malaman ahlus sunna su ba su san komai ba in ka taba su akan wannan za su ce no idea ba su san komai akai ba su kuma yan shi'a da suke da idea idea ƙarya ce yo yanzu waye rage kenan mu kenan din da muke bin manhajin salaf waɗanda ke ɗauke da tutar malaman hadisi dole ne mu fito mu bayyana gaskiya dama duk zamanin da ya rikice sai a ce ina ahlul hadisi ku zo ku bayyana mana mun shiga uku saboda waɗannan sun yi ƙarya waɗannan kuma sun ce ba su san komai akai ba haka matsalar ruqya da ta taso mu kaɗai muka yi balancing mas'alar waɗancan suka je suka zaƙe yan ɗariƙu suka je suka zaƙe waɗannan yan izalu suka ƙaryata to dole sai da muka da muka yi balansin matsala sannan hankalin musulmi ya da jikinsu to alhamdulillah to sai yake cewa to waɗannan hadisai da ke cewa an ɗauko kan yazidu ai an ɗauko kan husaini an taho da shi ƙasar sham aka aji a gaban yazidu ya ce waɗannan hadisan ƙarya ne wa inna ma umila ra'asuhu asharifi ila kuddami ubaidillah ibn ziyad bil kufa a an ɗauki kan ne mai daraja da aka datse kan sai aka kai shi zuwa gaban wani ainihin mugun mutum mai suna ubaidillahi dan ziyad a kufa a ƙasar kufa ta iraki ba ƙasar sham ba gashi a ƙasa sai ya ce huwa ubaidullahi ibn ziyad ibn abihi wali fatihi khatib qatalahu ibrahim ibn al-ashtar wani ibrahim dan ashtar shi ya kama wannan mugu ya kashe hatta wannan mugu malaman hadisi ba su iya yankewa ƙarar cewa shi ya kashe al-husaini ba inna ma dai da aka kawo kan gare shi ya yi wa kan wulaƙanci to in ma da da wanda za a danganta kisan Husaini a hannun shi sai a danganta a hannun wannan amma ba malamin da ya taɓa ɗan ta kifanci ya ce wannan ne kai tsaye ya kawo isnadi sai dai a yi ta zato ana ganin tun da ya yi kaza ya yi kaza ana ganin ko yana da hannu a ciki amma yazidu da aka makala wa matsalar saboda shi ya shahara shi ne za a ɗaga sunan shi a zaga yadda kowa zai gane wannan ɗinnan e eh, duk wani mutum wanda ya wa musulunci hidima to shi ne target ɗin yan shi'a ne karan baransu to ainihin shi wannan ainihin Ibrahim ɗan al'ashtar shi ya kashe shi fi Khazir min arbil mausil sanata saba'in wa sittina hijriya a shekara ta bakwai a lokacin ainihin bayan hijira kenan to jama'a kun ji wannan sai ce to an ɗauki kan ne an kai gaban shi wannan Ubaidullahi ɗan Ziyad bil Kufa a Kufa bari ku ji malamin hadisi sai marmaza sai ce wa hadha huwa allazi rawahu al-bukhari fi sahihi wannan shine bukhari ya fitar a cikin ya ruwaito shi a cikin ainihin littafin shi as-sahihu a cikin ainihin wato juz'i na biyar shafi na ashirin da biyu babu manaqibil hasani wal husaini radiyallahu anhuma babin da ke bayani akan darajar al-hasan da husaini Allah ya kara musu yarda ka je ka karanta sahihul bukhari kitabul manaqib kenan zaka ga wannan ainihin magana wa ghairuhu min al-a'imma da wani daga cikin malamai Abinda aka fitar kenan a Bukhari da wasu littattafan cewa ne an ɗauki kan an kai ƙasar kufa aka kai gaban wannan mugun mutum mai suna ubaidillahi dan ziyad jama'a mun gane wannan wannan mutum ba sahabi bane jama'a ba sahabi bane shi ma yazidu ba sahabi bane dukkan su tabi'ai ne daga kan tabi'ai ne kuma aka fara samun nagarta ko rashinta shi yasa in ana koya maka matsalawar hadisi sai a ce kana zuwa kan tabi'i to daga nan ne za ka fara bincike nagarta halin kirki da sauransu amma sahabi to shi kenan wannan nagari domin Allah ya nagartantar da su da manzon shi sallallahu alaihi wasallam qala ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya yace wa amma hamluhu ila shami amma cewa da aka yi an ɗauki kan husaini an kai shi ƙasar sham ila da aka ce an kai wurin yazid faqad wuya haƙiƙa an ruwaito min wujuhin munqati'a ta fuskoki waɗanda suke akwai inqita'i a cikin su lam yathbut shay'un minha babu abin da ya tabbata daga cikin su yanzu kaga wannan yare ne aka yi maka daga cikin yaren malaman hadisi ko ba a ce munqati'a ba ana cewa fa innahu ko ana cewa faqad wuya to a yaren malaman hadisi in kana jin yaren to ka san an ce bai tabbata ba kenan domin malaman hadisi in suka ce ruwiya suna nufin ba'ifi ne in suka ce rawa suka kawo ainihin fa'ili a zahiri suna nufin wannan abu ya tabbata amma malaman hadisi suka je ka samu littafan tatsuniya irin sun samra kandi ka je ka ga an ce rawa ka ɗauka sahihi ne ruwa a waɗannan suna magana ne kansu a kwance ki da suke waɗannan maganganun ba su da saiti saboda haka ka kiyaye abin da ibn taymiya yake cewa da aka ce an ɗauki kan zuwa ƙasar sham zuwa yazid e an ruwaito wannan maganar amma ta fuskoki waɗanda suke munqati'ai me ake nufi da munqati'i ka je kai mustalahul hadisi nan ba aji bane sai dai dan ka fahimci wannan maganar shine ana rushe hadisi ne saboda ɗayan dalilai guda goma sha biyar ka kiyaye ɗayan dalilai guda goma sha biyar ke sa a ƙi karban hadisi dalilai guda biyar suna komawa ne zuwa ga matsalar isnadi in aka samu giɓi a cikin isnadi giɓi na ɗaya shine in ƙitsa'i ɗin a samu tsakanin wane da wane sai a samu ba su sadu ba to duk sanda wane zo ya ce wane ya ce aka duba 1960 aka kashe fardauna kai kuma an haife ka a 1975 sai ka zo kana ba da labari sardauna ya yi kaza sardauna ya ce kaza sai a ce ina ka samu sai kai zuru zuru sai a ce to wannan isnadin naka akwai inqita'i labudda akwai wani wanda ya gaya maka tsakanin kai da sardauna in ko ba haka ba kai makareci ne don haka ko ka faɗi wanda ya faɗa maka mu ji in nagari ne mu karɓa in na banza ne mu ki karbe ko kuma in ka ki faɗe to tunda ba mu san wanda ke tsakani ba to shikenan sai mu fara zargin ƙarya tare da kai to wannan shi ake kira in in aka samu mutum biyu waɗanda ake zargin akalla za ko za a samu mutum biyu tsakaninku sai a ce iqbali sai a ce wannan isnadi ya zama ma'ubal to haka abubuwan nan suke guda biyar ne in inqita'i irsali tadlisi ibali ta'aliki waɗannan abubuwa guda biyar in su ɗayan su ya faru a cikin isnadi wannan isnadi ya zama ainihin ba'ishi ka kiyaye wannan da kyau waɗancan guda goma kuma biyar suna komawa zuwa ga haddar mai riwaya kamar mantuwa duk mutumin da aka same shi yana da mantuwa ba za a ainihin a karɓi hadisin shi ba misali ne cikin biyar kenan sannan biyar kuma suna koma zuwa ga nagarta da mutuncin mai riwaya kamar me kamar ƙarya duk mutumin da aka samu da ƙarya ba za a karɓi ainihin hadisi a wurin shi ba kaga cikin goma sha biyar na ɗauko ɗai ɗai cikin biyar biyar ɗin nan ne misali to sauran ka je malamai su koya maka amma kar ka taba cewa zaka je ka koya a littafi wallahi ba za ka iya ba sai ka bata saboda it's a professional course course ne wanda yake ya fi ilimin likitanci wahala ya fi shi faɗi ya fi shi tsawo ya fi shi bincike sai ka je an koya maka yadda ake yin komai a ciki in ba haka ba kar kai magana Allah ya shiryar da mu saboda haka sai yake cewa ba wani abu da ya tabbata daga ciki bal fil riwayati ma yadullu ala annaha min al-kadhib al a cikin irin waɗannan riwayoyin ma da aka ce mun katsi ne akwai maganganun da ke nuna cewa waɗannan maganganun ƙarya ce kai aka kirkira fa innahu yuzkaru fiha anna yazida domin a cikin irin waɗancan maganganun na ƙarya an ambaci cewa shi yazid ja'ala yankutu bil qabidi ala sanayahu da aka kawo kan Husaini gaban shi sai ya ɗauko wani ice ya rinka caccaka haƙoran nan na sama da na ƙasan ainihin da ke bakin ainihin husaini sanaya su ne biyu sama biyu na ƙasa na wushirya ɗin nan haƙoran kyau waɗanda da ka rasa su dukkan ka sai ka zama mummuna to sai aka ce wai husaini da aka kawo kanshi sai shi yazid ya sa wani ice ya rinka ainihin caccaka bakin yana caccaka ainihin haƙoran wa anna ba'd as-sahaba alladhina hadaru wai sai aka ce wasu sahabbai waɗanda suka halarci wurin ka Anas ibn Malik kama Anas dan Malik wa Abi Barza da Abi Barza an kara zalika sai suka yi musu wannan abu wa hadha talbisun malam yace wannan likita al'amari duk an bi an dagwalgwala al'amarin yau jiya ba mun yadda mas'alar take ba to haka suke yi yan bid'a sai su ɗibo hadisan sai su dagwalgwala su sai a kasa gane su sai malamai sun zo sun waye sun ce a'a kun ji yadda abin yake kun ji yadda abin yake amma kuma shehu usman da kanshi ya faɗi cewa ilimin hadisi na daga cikin ilimin da yake da wahalar a samu malamai ce musamman a ƙasa Hausa ce shi yasa an Allah ya maka baiwa ka samu guda sai Allah ya shiryar da mu to saboda haka jama'ar musulmi kun ji yadda ainihin bayanin yake sai ibnu ya ce wannan din rikita gaskiya ne fa innal ladhi fa'ala zalika inna ma huwa ubaidullah ibn ziyad wanda ya aikata wannan shegantakar ga haƙoran Husaini shine Ubaidullahi dan Ziyad dan Allah jiya bamu ji da isnadi ingantacce ba daga cikin Bukhari wancan da aka yi ishara to amma kaga sai yan shi'a da suka zo sai suka zare sunan Ubaidullahi dan Ziyad sai suka je sai aka ce Yazidu ne dan a ne mai albarka haka suke da wanda matsala ta faru sai a cire sai a ce a sa wannan tunda wannan dama yana da matsala da mu na Allah ya ji kan al-Imam Abdullah ibn mubarak da aka karanto hadisai na hayaniya da bankaura aka ya zo ya tace su sai aka ce akramakallahu irin waɗannan hadisai nan gaba ya za a yi da su sai ya ce ya ishu lahal Baza. in dai akwai su sai an samu ƙwararrun malamai da sai sun gyara al'amarin yadda yake shi yasa kifi mai jar koma kifi yana kallon ka duk inda kuka kai kuka komo duk inda kuka kai kuka komo akan haka muka share rayuwarmu alhamdulillah ba fariya muke ba isnadi ya rikice ku kawo sai a fitar a ce ga yadda abin yake ga yadda abin yake ga yadda yanzu misali waƙar da suka yi ta koya ma yara a islamiyya suna cutar su fala albadru alaina min saniyati wada'i ayyuhal mabghuthu fina jita bil amri al mata'i wa islamiyya bai haddace wannan waƙar ba duk wannan hayaniya ce suka ce wai sanda annabi ya zo madina ne sai yan matan banin najjari suka fito su ne mai kiɗa da wannan sai aka kafa hujja akan halaccin buga mandiri tun da shi an tarbi manzon Allah da mandiri na farko tukuna mu muhaddisuna walillahi alhamdu sai muka ce tukuna ainal isnad ina isnadin da aka kawo wannan domin al isnadu min addini? dini wa al isnadu laqala man sha'a ma sha'a isnadi daga wa daga wannan shi addini ne inji imam malik imam muslim ya ruwaito na a cikin ya ce kuma ba dan wannan ba da wanda ya so ya faɗi duk abin da ya so amma saboda isnadi mutum yana son ya magana sai ku ga ya kasa mun fahimci wannan da kyau ko ɗaya kenan to ina isnadin wannan babu na biyu sai muka ce shi kanshi wanda ya tsara wannan ƙaryar ma bai da kan gado domin ita saniyatul wada'i hanyar sham take mutumin da ya fito daga ƙasar sham zai shigo madina to nan ne saniyatul wada'i take to yaushe za a ce mutumin da ya fito daga madina an tafi tarban shi a saniyatul wada'i kai ba zazzakin zariya bari maka misali dan ka gane mutum ne aka ce ya taho daga kano sai aka ce zai shigo zaria amma an tafi UPE tarban shi saboda tsabar maraba kenan ko menene wannan daga Kano zai taho madadin a ce an je dogarawa ko zaɓi tarbashi sai aka ce an je UPE Teachers College can Polytechnic Western ta can hanya Alex an tafi tarbo shi ma'ana haya ya shigo zariyan kenan fa haka faniyatul wada'i suke fa da hanyar Madina fa ita tana can hanyar Sham shi kuma ya bullo hanyar Madina amma saboda haka kun ga wanda ya kaga wannan kwakwalwar shi gaba ɗaya bata da lissafi bai san abin da yake rubutawa ba saboda haka ainihin kunji yadda bayanin yake insha Allah ta'ala don haka wannan saniyatul wada'i kun ga wannan shirme ne to irin wannan shirman fa haka suke irin wannan talbisin sai su ainihin rikirkita al'amari gaba daya ga yadda abu yake a tsanaki sai a zo sai a ruɗa shi sai a shigo da wasu abubuwa ko a cire kaza sai a kawo kaza yanzu misali yanzu magana da malikiya suka faɗi suka ce wata jididul ma'ilahuma. sabunta ruwa ga fatun kunnuwa suka ce sunnatun sunna ce ko kuma muka ce bid'atun bid'a ce yau yasa hadisin sahihi yadda yake a cikin sahihu muslim shine annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya gama wanke hannayen shi a alwala hannu ba wai hannu tafi ba da ya gama wanke hannaye a alwala sai aka ce sai ya ɗibo wani ruwa daban wanda ba ragowar laima shi ta hannu ba sai ya shafi kanshi da ita kungiyar da asalin hadisin yake a muslim sai aka samu wani rikirkitacce sai ya rikita hadisin sai ya ce da annabi ya shafi kanshi sai ya ɗibo wani ruwa daban wanda ba ragowar laima shi ta ka ba sai ya shafi kunne daga nan sai malaman fiqh sai suka ce to wannan hadisi ya sunanta sabunta ruwa ga fatun kunnuwa a halin shi hadisin munkari ne riwaya ce ta ba'isi mukhalifatun liman huwa siqatun ga wanda yake siƙa amintacce a halin kun ji ingantacciyar riwaya fa ku fahimta ya wanke hannun shi da ya gama sai ya ɗibo wani ruwa sabo wanda ba ragowar laimar hannu ba sai ya shafi kai shi kuma wannan rikirkitaccen a cikin ruwa bai haƙi sai ce da ya shafi kan shi sai ya ɗibo wani ruwa ba ragowar laimar ruwan da ya shafi kanshi ba sai ya shafi kunnen shi to dole sai da malaman hadisi suka zo suka fitar da matsala don haka imamu ahmad bin hanbali karara ya fito a cikin kitabul masail na ɗanshi abdullahi ya ce tajdidul ma'i lahuma nan da aka ce sai ce bid'atun saboda hadisin da ya zo hadisi ne munkari kuma ya saba ma hadisi ne wanda yake tabbatacce sahihi sannan kuma abin da annabi ya ce al'uznani minar ra'asi idan aka shafi kai wannan laimar da ta rage sai a zo sai a shafi kunnuwa da ita ba za a sake sabuntawa ba yau ta iya yi ka ce ai in na shafi kaina na dawo da shafa na zo zan shafi kunne na ai hannuna ya bushe sai ka sake dangwalo ruwan ka sake shafar kan naka ka sake dawo da shafar wannan laimar sai an same ta a kunnanka sai ka shafa in da yi ba sai ka sake na uku in dai kunnanka ba kunnan zomo ba ne kanka ba kan jaki ba ne shafa uku jama'a ta isa yau ta iya kuma ka ce kaji wani sabon karatu shafa uku ga kai mu fiqhu ɗaya ce mana matsalar ka kenan ka je ka karanta sunani annasa'i da sunan abi dauda sahihan hadisai suna nuna annabi yana shafa su ɗaya ga kanshi wani lokacin wani lokacin yana shafa su uku in ba ka da waɗannan littafan karanta tamamul minna Allah ya shiryar da mu saboda haka jama'a aje ayi mustalahul hadisi yan haya islamic yan jama'atu ɗin nan gaba duk ku ne shugunan malamai ku ne yan kwamitin fatawa ku ne alƙalai wannan magana ba ƙarya bace insha Allah cikin ku za a fitar da shugaban kwamitin malamai shugaban fatawa na ƙasa shugaban kungiya dan manajan malamai dan duka cikin ku za a fitar yo ku san abin da ya kamata ayi Allah duk waɗannan mukaman dole a cikin ku za a raba su saboda nan gaba su waɗannan dole su haƙura ko da ka tsufa ba da kai ko kuma ka mutu qala sai ibnu taymiya yace wa mimma yuwaddihu hadha na daga cikin abin da ke fito da wannan karara anna anasan wa aba barza da anas da abu barzatul aslami lam yakuna hina izin bisham ai ma a lokacin ba sa ƙasar sham a wannan lokacin ma ba sa ƙasar sham suna ƙasar iraki ba sa ainihin ƙasar sham wanda wannan matsalar kuma ta faru ne aina ta faru ne ainihin a ƙasar sham balbil iraq wato suna can a ƙasar iraq wa inna malkar zabu na juhalu ala ya ce sai dai su dama makaryata jahilai ne lokacin da suke tsara wata ƙarya dama Allah ya musu wani baki sai ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawl sai ka gano su wajen tuntuban harshe sai sun gama ga tsara ƙaryar kakaf ashe akwai wata tufka da warwara sun yi ba su sani ba sai sun fitar da ita ga jama'a sai a ce to amma kuma ai kaza to shikenan sai kuma su kunyata sabu hitan ladhi kafar don haka makaryata jahilai ne bima yastadillu bima yastadillu ala kadhibihim wato jahilai ne suna jahiltar abin da za su ɗibo su kafa hujja wajen su kare ƙaryarsu sai su ɗibo abubuwan da ba su ne dalilai ba qala shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya yace anan malam ya ainihin sauke lamba ya kawo wasu ainihin wato littattafai na ibn taymiya da zaka nemi wannan bayanin yace ka duba majmu'u fatawa mujalladi na 27 shafi na 469 an gane wannan da kyau ko sannan kuma da ainihin risala ta ibnu taimiya wadda musamman ta akan wannan matsalar tun daga shafi na ɗari hudu da hamsin zuwa shafi na ɗari hudu da casa'in da hudu akan wannan matsalar ta husaini da yazidu dinnan daga cikin mujalladi na ashirin da bakwai ɗin sai ce kuma har wa yau ibnu taimiya ya tattauna wannan matsala a cikin littafin iqtiba'u sirat mustaqim mukhalafat ashabil jahim duk ka je ka karanta za ka ga gamsassun bayanai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kun ga waɗannan littattafai ku je ku mallake su kamar da muka faɗa muku ran nan yanzu waɗannan littattafan na ibnu taymiya suna nan an tara su gaba ɗaya akan cd guda ɗaya cd guda ɗaya maktabatu sheikh islam ibnu taymiya cd kwaya ɗaya rak na kwamfuta kana zuwa sai ka buɗe wanda kake so ka karanta kai gaba mas'ala ta ƙare sauƙi ya zo jama'a qala ibnu taymiya yace wa amma hamlun ra'asi ila misir ɗaukar kai da aka ce an ɗauki kan husaini an kai ƙasar masar fa batilun bittifaqin nasi wannan dukkan mutane sun haɗu cewa maganar banza ce wa qad ittafaqa al-ulama'u kulluhum ala anna mashhad al-qahira dukkanin ainihin malaman musulunci sun haɗu akan cewa hubbari da ke ainihin ƙasar alƙahira wanda ke ƙasar masar kenan mashhad shine hubbari ka fi gane a duk da wannan ita ma ba Hausa ba ce domin fillanci ne ina fulanin asali rai da inda ka ji rai ne kenan gari ko wuri ko ma'ana wuri mai daraja hubbari to hubbaran da ake cewa wadda ke Alkahira aka ce wai wannan wuri wai kan Husaini ne laisa fihi ra'asul Husain babu kan Husaini a wannan wurin wala shay'un minhu ba wani bangare ma na jikin Husaini a wurin abin da yasa za ka yi mamaki in ka je ƙasar Masar sai ka ji an ce ga kabarin Husaini in ka je Iraq sai ka ji an ce ga kabarin Husaini in ka je ƙasar Syria sai a ce ga kabarin Husaini duka waɗannan guraren akwai kaburbukan Husaini a wurin to shine malam yake cewa cewa da aka yi an ɗauki kan an kai ƙasar Masar wannan ƙarya ne wa inna maftu ila hadha al-mashhadu fi awakhir dawlati al-fatimiyina akwai wasu masu danganta kansu ga cewa su jikokin as-sayyida Fatima ne to wannan ainihin wato mashahadin wannan hubbaran su ne suka kirkire shi a farko farkon ainihin wato karshe karshen kafa daular su listi bi kulubil amma don su jawo ainihin zukatan jahilai yanzu misali yanzu galibi fulani jahilai sai danginsu fulani jahilai miyagu sai suka ja hankalinsu cewa wanda duk ya je aikin hajji bai je hubara ba ba shi da hajji shi yasa sai ka ga ainihin bafulatani daga gabas mafi nisa ta arewacin najeriya can ina kenan tun daga gire ko tun daga ainihin abin nan eh, eh, me yake da suna mubi ko tun daga yola ko ko ina sai ga sai ya sharo ya je sakwata tukuna tun daga gabashin arewacin najeriya sai ya kure yammacin arewacin najeriya from north east to north west sai ya je ya yi hajji a can tukuna sannan sai kuma ya ce bari ya je ya hajjin gaske sannan Allah ya karba sosai kuwa daga mali daga senegal duk suna zuwa duk suna zuwa an saka wa fulani wannan bala'i yaushe ya sa ku da kuke jin filanci aikin aikin nan fa aiki ne fa jama'a na ce kowa ya je kiyaye yaran uban shi fa ya je gaya wa mutanen shi da yaran ka je ka juya baki ka faɗa da yarabanci da inyamuranci da katafanci da koina jama'a mutane suna son sunna za ka ce kai dan gidan uban waye ka ce ni dan gidan ku ne ai a yi ta gwagwarmaya yau ka karanta ka ji nuhu mana wace irin gwagwarmaya ce ba a ba suka ce ya nuhu kad jadaltana fa dala jidalana fa atina bima ta iduna nuhu ka cika jayayya kai jayayya kai jayayya shi kuma ya yace yayi wa'azi da safe yayi da yamma yayi da daddare yayi da rana yayi a sirrance yayi a bayyana yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai da Allah ya bashi izini waɗannan mutanen ba za su yi imani ba iya muminan nan to sun kare na haka sai ya ce to da haka ne Allah a kashe su kawai saboda haka wallahi ku je ku yi awa jama'a wanda duk jin fillanci ko barbarci shi yasa ƴan uwanmu da ke jin barbarci masu bin manhajin salaf a Maiduguri ku je ku ji su Malam Muhammad Yusuf abinda muka ba su shawara kenan kuma suka ɗauka in aka je a faɗi a faɗi masha Allah eh eh masha Allah a faɗa da barbarci yanzu ga barbare ya karba saboda ya ji don abin akwai nau'in kabilanci kabilanci da Jafar yazo ne sai aka ce kai da Allah wani ba Kano ba wani ba Kano ne in ka je wala kana wazi da wazi sai ce kai rabu da su alare ne ba haushe sai da kunya ai rabu da shi to ka je ka juye da fillanci ka faɗa idan kai dan hon ne kilba ka je kai da kilbanci in kai ibra ne ka je kai da ibranci a kwatan karfe ne a na ne idan ba nufe ne kai je ka bidda ka je ka yi in gwari ne kai je ka duka kowa ya je faɗa da yaran su jama'a wannan magana ba raha nake ba da gaske nake wallahi kowa ya je faɗa dangin uban shi da yare maganar so muke ce tasiri yanzu muna da wani dan uwa wanda malamin sunna wani wani a kintola kowa ne yana nan akwai hands out din shi da nazo da su daga Lagos ya rubuta da yarabanci ya rubuta da turanci ya yi jawabi in ta kai ta komo abin duk da ya rubuta yana da muhimmanci sai zo ya tara hausa sai yana faɗa ana fasarawa aikin aiki ne jama'a bai buƙatar kasala amma ka shafa jikinka da basilin ka zauna a ɗaki ka riƙe remote control sai ka kama wannan tasha ka kama wannan tasha kana jiran ashura ce ka gaya 'ya'yan jama'a ƙarya wallahi tallahi ka cuci kanka ne ka fito waje ka faɗa a gane me kake nufi Allah ya kiyaye to saboda haka dai gashi sai yake cewa ai wannan maganar ma da aka ce wai an kirkiri wannan ainihin hubbare an yi ne kawai don a jawo hankalin jahilai su ta zuwa suna nan kuma fa a masa kwanaki tasha ainihin a ikra ta nuna irin duk waɗannan abubuwa a cikin za su je suna su sujuda sai da mutum ya je ya zauna a gaban kabarin da ake cewa kabarin husaini ya ce ya sayyidi husaini tun da nake ban taɓa haihuwa ba ka taimake ni ka rufa mana asiri in mutu in ga ɗana abinda na zo roƙonka kenan sai bi sai ji sai sai sujuda akai ku je ku nemi kasar ɗin shi wannan zazzakin ku je ku ga bai yi sujuda akan kabarin Khomeini ba ku je ku samu kasar ɗin na bidiyo ku je ku sa kasar ɗin ku gani su sauran limaman na shi'a da suka zo suka ɗan yi gaisuwa suka wuce shi saboda gulumi dan ya samo kuɗi da yawa shi da ya zo sai ya sujuda haka saboda guluwi ku je ku gani mana ku je ku nemi kasar na bidiyo an ba ku da shi mu za mu distributin muku kuma wanda duk ya ce ƙarya ne mi provin kanmu Allah kiyaye sai ce banahu bala'i'u ibnu ruzaikin rafidi ya ce wani mai suna bala'i'u dan ruzaikin barafidi dan shi'a shi ne gina wannan ainihin gubbaran da ke kasar alkahira da ke masar don ya jawo hankalin jahilai su zo ainihin su rinka ibada a wurin allah ya kiyaye jama'a mun fahimci wannan da kyau ko gashi nan shi ma ka tarihin shi ainihin takaitacce a ƙasa sai ka je karanta kala zubairu bin bakkarin az-zubairu dan bakkarin wani babban malami ne da ya kware game da ainihin sanin tarihi na nasaba yace inna ra'asa humila ila al-madinati al-munawwara gaskiyar lamari an ɗauki kan Husaini ne an kai shi madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai haske wadu hunaka kuma can aka rufa kan wa qala al hafiz abu al khattabi ibn dihya lamma zakara ma zakarahu zubair ibn bakkar yayin da al hafiz ainihin abu al khattabi dan dihya ya ambaci waccan maganar da zubair dan bakkar ya faɗa shi kuma sai nashi ta'liqin yace innan ra'asa humila ilal madina lallai dai tabbatacciyar magana an ɗauki kan husaini ne an kai madina falam ya sai hasiwahu in ba wannan ba ba magana da ta tabbata wa zubairu shi kuwa zubairu dan bakkar din can a'lamu ahlin nasbi daga cikin malaman da suke da ilimin nasaba to wannan malami ya fi kowa ilimi akan wannan fanni in dai nasaba ce wane dan wane jikan wane wane dan wane kakan wane to ya fi kowa sani daga cikin malamai wa afdalul ulama'i bi hadha sabab kuma ya fi dukkan ainihin wato malamai masaniya akan sababin da ya sa ma aka ɗauki kan Husaini aka kai ainihin Madina jama'ar musulmi kun ji matsala ta farko wadda wannan matsalar yanzu ka ji an yi kanikanci an tabbatar maka da cewa ƙazafi 'yan shi'a suka yi wa yazidu akan cewa shi ne ya ainihin kashe Husaini ma'ana ƙazafi na biyu kuma da aka ce da aka kashe kan Ka ga riwaya ta biyu kenan yanzu kuma ba shi ya kashe ba kenan amma da aka kashe sai aka kawo mai yasa ike yana caccaka haƙoran aka ce ƙarya ce wannan wanda ya wannan gangancin shine ubaidillahi dan ziyad jama'a kun ji wannan da kyau ko to sai malam ya ce wa ha na daga cikin dai ainihin ainihin wato abubuwan da suke ƙarya ne ma umunahu min anna sama'a amfarar daman yau makutilal husaini cewa ran da aka kashe Husaini sai da sama ta ruwan jini wa annahu ma a hajarun fi duniya illa da tahtahu damun abitin kuma a wannan rana ba wani dutse da za a ɗaga shi a duniya sai an samu ɗanyen jini sharkaf a ƙarƙashin wannan dutse a wannan ranar da aka kashe Husaini suka ce duk duniya duk dutsen da ka ɗaga sai ka ga ɗanyen jini sannan kuma ma an yi ruwan jini a ran nan ran da aka kashe Husaini to wannan sai yace qala ibnu taymiya ibnu taymiya yace kullu zalika kadhibun duk wannan ƙarya ce kai tsaye qala wa amma da'awa anna as-samaa zaharat fiha al-humra yawma qatluhu cewa da aka yi kuma wai sama ta yi wani jajawur a ranar da ainihin wato yauma kutilahu ko yauma kutilahu ranar da ainihin yauma kutilahu ranar da aka kashe eh? yawma katlihi haka ne yawma katlihi ranar da ainihin aka kashe shi ainihin wato Husaini cewa da aka yi wai sama ta yi ja ta yi jawur ko ta wani launi daban sai a ce akwai wani sababi ne na ɗabi'a da ya sa haka min jihati shamsi ta bangaren rana wa hiya bi manzilati shafaqi sai zama wannan kamar yadda shafaqi ne yake wajen sallar isha to dan shafaqi ya fito kawai sai ya ce saboda wani ya mutu ne ko an haifi wani yo ba wannan ƙarya suka fare ba ran da ainihin kawun Husainin ya rasu ai akwai kawun Husaini da ya rasu ko dan gidan manzon Allah mai suna Ibrahim safiyar da ya rasu sai ta daidai da rana ta kusufi sai jahilai sai abin ya musu daidai da jahiliyarsu dama a jahiliya in rana ta kisfe ko wata sai a ce wani wali ya mutu ko an haifi wani wali da manzo Allah ya ji haka sai marmaza ni miƙe rinka bin kwararo kwararo ka je karanta fatihul bari kwararo kwararo rinka bi na Madina yana inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yanhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi rana da wata alamomi ne bayi ne daga cikin bayin Allah ba sa kiswewa dan an haifi wani ko kuma dan wani ya mutu amma Allah yana haka ne dan ya zaburar da mutane a tashi a yi sadaka a ambaci Allah a yi tuba a yi sallah annabi ya zo masallaci ya zo ya kabbarka sallah ya hudu ba sake maimaita waɗannan kalmomi yanzu annabi ya gusar da wannan al'ada ta jahiliya ko bai gusar ba ya gusar to aikin kenan jama'a ba za ka taɓa ɗibo wa annabi ko 'yan ɗakin shi daraja da ƙarya ba jama'a yanzu don Allah duk ƙur'ani da hadisin nan da suka zo suka faɗi darajojin ahlul baiti yanzu suna buƙatar kuma sai an ƙara da tatsuniya da gatanan gatanan ku Allah ya kiyaye wa min al yana daga cikin abubuwan da aka kirkire su na ƙarya ne aka kaga su ma yuzkaru min sabi yazida li ahli al bayt maganar da aka ce wai yazid ya kwashe duk ahli al bait ya mai da su bayi wannan magana kun ga akwai ta ita ma amma kuma ita ma ƙarya ce yace duk yana daga cikin mawdu'at kirkiran su aka wa irkabihim alal ibli uryanin aka ce ya hau da su kan raƙuma tsirara ya rinka yawo da su akan raƙuma hatta na batala hasanamani sanamani a haka ne sinamani har sai da ainihin wato a tozo guda biyu ya fito waɗannan raƙuma saboda ana yawo da ahlul baiti akan su tsirara asalin raƙuma da aka sani al-bakhati سني البخاتي إن درامدرا أكا wai asalin su kenan. ابن taymiya ibnu taymiya yace wa hadha min aqbahil kadhibi wannan na daga cikin karya mafi muni fa inna kulla aqilin ya'lamu anna al-ibla al-bakhati kanat makhluqa mawjuda qabla an yub'a an Muhammadan sallallahu alaihi wasallam domin duk wani mai hankali ba ma wai musulmi ba kawai duk wani mai hankali ya san cewa raƙuma masu tozo biyu suna nan Allah ya halicce su tun kafin a samu Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su in shi'a sai suka ce wai asalin raƙumi ne to zo biyo don Allah wannan jama'a wannan don Allah bai daidai da irin khurafat ƙarerayi da ake wa mutane ba ana cewa asalin zanen nan da ka gani a hannun mutane to tun zamanin matan nan ne na zamanin annabi yusufa da suka zo suka yanke hannunsu ya duk da ba haka masu tara kwanan nan suke ba ba don duk aka yi sunna a anguwan da fi galibin anguwan nan duk yan tara kwanan wa'azi nan wannan ya sa lasifika kashi nan wannan ya sa nan suna ta ƙarya sai da aka tona asirin su tukuna kenan duk sai suka koma kasuwannin ƙauye Allah ya kiyaye to kun ji dai asalin raƙumi mai tozobi kenan sai ibn taymiya yake kowa dai ya san cewa raƙumi mai tozobi yana nan a duniya tun kan Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wa qabla wujudi ahli baitihi tun kafin a samu mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ka wujudi ghairi hamilan ibli kamar yadda akwai sauran raƙuma wal kamar yadda akwai doki wal akwai eh, alfadarai tuntuni dama akwai su wa hadha naziru kadhibihim sai malam yace wannan irin ƙaryar ta yan shi'a ta yi kama da wata ƙaryar tasu bi anna aliyan fi khaybara nasaba yadahu li yamurra alaiha aljaysh wai aliyu ya taɓa shimfida hannun shi haka domin ainihin wato waɗannan su wuce rundunar yakin shi su zo su wuce ta kai fa waqa'athu baghala sai wata alfadara sai ta je ta taka hannun ainihin aliyu fa laha sai yace qatta Allahu nasalaki naslaki Allah ya yanke karshen ki kai zan kina da 'ya'ya da jikoki fanqata an nasluha bi du'aihi shikenan daga nan alfadara bata sake haihuwa ba ga alfadari kuma har yau to ya akai kaga ƙarya ta tabbata saboda ta saba wa waƙi ke to kun ga duk irin waɗannan ƙarirai ne aka tara akan wancan tsoho Allah ya gafarta mishi mutumin tudun wada da ya yakin tabuka na kasar din yakin tabuka din nan aka ce Aliyu saboda gwarzantaka Ali Haidara Ali Gadanga kusan yaƙi, wai saboda sadaukantaka aka zo za a ɗaura mishi ɗamara saboda zafin zuciya ɗamarar ma da an ɗaura sai ta tsinke ma da an ɗaura sai ta tsinki wai sai da wata tsohuwa ce dabara irin tasu ta tsofaffi tsofaffin makaryata kenan ta zo ta ce wa aliyu wai tana bin shi bashin daddawa Ka ji daddawa ma ta zo zamanin sa aliyu ke to sannan da aliyu ji ana bin shi bashi sai jikin shi ya sanyi sai aka ɗaura mishi ainihin damarar sai juya ce tsohuwa yaushe kika biyo ni bashin daddawa sai ta ce ai na yi maka haka ne dan jikinka ya sanyi a ɗaura maka shi kenan sai jiya zai kamface ta da takobi ta ce ta ba Allah ta bi shi shi ne ya kyale ta da ya ruga da gudu ya tafi duk dokin da ya ɗauka sai dokin ya tsinke duk dokin da ya ɗauka sai dokin ya tsinke can da ya ɗauki wani doki malam yana tafiya da shi dokin wai da ya ƙi sauri da ya ɗauki dokin sai wurga shi gaba sai je tafe sai suka yi sufa suka tafi kai ka ce tsohon nan da shi aka yi wannan kabiya to kun ga duk irin waɗannan ƙarirai ne ake zuwa ana tarawa a kawunan mutane jama'a to kuma kun ga abin da nake so ku fahimta jama'a wannan ita ce malantar da aka yi a Najeriya shekaru arba'in sittin saba'in shi sa mu ba mu ce musu kafirai sai mu ce musu musulmi ne kuskure Allah ya ji kansu saboda ne yoto malaman kenan fa irin tatsuniyar da ke kansu kenan to in ka je ka samu waɗanda ba malaman ba kuma fa saboda haka duk wanda ya ce waɗannan mutane duk kafirai ne billahi na zai ta kife ne musulmi ne amma ba su san addinin ba ne kuma malaman ma kana jin irin su hautsanannu ne su kansu saboda haka jama'a musulmi kun ji to duk waɗannan ƙarirai ne dai qala sai ce walam yu'lan fil islam anna ahlal baiti ah, subiya minhum ahadun ba a taba samu a cikin tarihin musulunci ba cewa an taba kama wani cikin mutan gidan manzon Allah a matsayin bawa ko ribataccen yaƙi ko ya zama kuyanga ko ta zama kuyanga ma'al ilmi ko ma'al al'ilmi bi annahum min ahlul baiti tare da cewa an san suwa na ahlul baiti ne a kwashe su a mai da su bayi ba a taɓa samun wannan a musulunci ba musulmi na أن المسلمين كانوا يدخلون نساء أهل الحرب مجردات فضلا عن أهل البيت a tarihin musulmi ba a taɓa sanin musulmi sun kamo matan kafirai da ake faɗa da su suna yawo da su tsirara ba balle a ce wai yazidu ya kamo mata da 'ya'yan Husaini ya ɗora su tsirara a kan raƙuma ba a taɓa jin wannan a tarihi an yi wa baƙaƙen kafirai ba ma balle a cewa an yi wa ahalul baiti amma wallahi haka yan shi'a suke in dai ba ku ɗasawa da su to duk wani bala'i na duniya aka tashi sai a ce kai ne duk wani sharri na duniya sai a ce kai ne amma inda kawai Allah yake tona asirin su shine duk inda suka yi ƙarya sai ta ki tasiri duk inda suka yi ƙarya sai ta ki tasiri yanzu sun yi sun yi sun yi sun yi a gane su wata tsiya ce a duniya gaba ɗaya ba a gane su ba da amerika ta tashi da suka je suka haɗa kai da amerika suka yaƙi afghanistan kusan wannan sirrin na faɗe shi a nan shekaru biyu da suka wuce samu kasar ɗin farko na karatun sharhu sunna da suka je suka haɗa kai suka kutun da aka yaƙi afghanistan da amerika ta tashi da ita ce uwar sharrin duniya ba ta yi wa Iran kalmar da za ta ji daɗi ba sai ta ce Iran ma mihwaru sharri ce ta ce Iran ma daba sharri ce don haka ita ma za a yaƙe ta na ce to munafunci kenan dodo na cire yin shi wamin ha na daga cikin ƙaryarsu da'awa anna yazida amara bi qatl husaini ƙaryar da aka yi aka ce wai yazidu ne ya ba da umarni aka kashe husaini don a can in ka ce ya ba shi ya kashe shi ba sai ce ai shi ya ba da umarni to malai yace ƙarya ce wa annahu sirra bi zalika kuma cewa ma wai abin ya mai farin ciki ya yi farin ciki da ainihin aka kashe Husaini duk wannan ƙarya ce qala ibn taymiya ibn taymiya yace lam yakun yazidu amara bi qatlihi da dai ba yazidu ne yace a kashe shi ba wala zahara minhu sururun bi zalika kuma bai taba bayyana farin cikin an kashe Husaini ba wala riban bihi wala radiya bihi kuma ma bai yarda da ainihin kashe Husaini da aka yi ba bal qala kalaman fihi zammun liqatilihi jama'a ku ji wannan magana da kyau fa aka ce yazidu ma ya faɗi magana ce wadda ta zama zargi ga waɗanda suka kashe shi ainihin wato Husaini haitu su ga abin da ya ce kalma kalma لقد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين ni abin da na so shi ne mutanen iraki su mini da'a a matsayina na sarkin musulmi amma ban so kashe husaini ba kalmar yazidu kenan jama'a direct speech yanzu jama'a wannan duk da haka dai har yanzu dai Allah ya tsine wa yazidu don Allah kaka fasa tsine wa yazidu har kiyama ta tashi baka rage mu da komai ba domin babu hadisi kwaɗe da muke bauta Allah wanda yake riwaya yazidi ba sahabi bane to don ka tsine mishi albarka sai ne kai kawa kanka shine ranar kiyama za ka je da sallah da azumi da menene ka zagi wani ka zagi wani ka zagi wani a kwashe a biya su in kuma a ce a yi wuta da kai yau ba shi kenan ba wa sai shekul islam ibn wa ku ji jama'a ga abin da shi wannan yazid ya kara da cewa ya ce la'anallahu na marjana Allah ya tsine wa ɗan murja ya'ani ubaidallahi na ziyad yana nufin ubaidullahi ɗan ziyad jama'a ku ji wannan fa ma'ana yanzu ubaidullahi ɗan ziyad ɗin can da ya kama kan yana caccakar shi ne shi da yake cewa la'ana Allah ibn marjanata Allah ya tsine wa dan murja waye dan murja sai yace ya'ani yana nufin ubaidallahi ibn ziyad wato Ubaidullahi dan ziyad sai yazid ya ci gaba da cewa wallahi na rantse da Allah law kana bainahu huwa bainal husaini rahimun lama qatalahu da da zumuncin jini tsakanin shi da Husaini da bai kashe shi ba yanzu me da yake cewa husaini dan uwan shi ne shi dan uwan shi ne domin ba mun ji inda manzon Allah suka haɗe da muawiya ba yo muawiya ba shine kakan wannan ba ya ce da da da da sun haɗa jini shi da wannan da bai kashe shi ba anan fa wata magana yake yi mai girma maganan nan sai na fasa ta za ku gane ta amma ga ta yuridu bizalika fa'ana fi nasbihi yana nufin sukar nasabar shi ubaidullahi dan ziyad shi ubaidullahi dan ziyad din can kun san ƙaryar da yake yana cewa shi ubaidullahi dan ziyad ne ziyad nan kanin muawiya ne to wannan magana ƙarya ce ba dan ziyad bane jama'a mun gane yana cewa shi dan dan uwan muawiya ne wato kanin muawiya ne ya haife shi mai suna ziyad wato kanin muawiya ne ya haife shi mai suna ziyad sai yazid yake nuna inda wannan maganar gaskiya ce to ai shi ma ya tabbata dan uwan husaini kenan ko to da ita ko ba ba dan uwan shi bane shi yasa sai ya ainihin kashe shi to ku dubi maganar nan sai yake cewa yana nufin ya soki nasabar shi ne fa innahu kana yadda'i anna abahu ziyadan domin shi ya kasance yana da'awar cewa uban shi shine ziyad ko muawiya dan uwan muawiya yanzu mai wannan magana take nufi kenan takamaimai ma shi wannan ainihin wato Ubaidullahi dan ziyad din nan ba a san uban shi ba ba a san dangin shi ba ƙarya ya je kwaso ya zo yake dangantawa don haka daga baya sai ka ji wasu malamai suna kiran shi Ubaidullahi ibnu abihi ubaidillahi dan uban shi to kuma dai wai uban shi dai dan uban shi kawai jama'a kun fahimci wannan magana da kyau to sannan mu dawo waccan maganar da yake nufi da yake lama katala huda bai kashe shi ba har yanzu fa baya nuna shi ya kashe shi domin ai a can baya an nuna ba shi ya kashe shi ba sai dai ne da aka kashe shi ne aka kawo kan to sai zama wannan maganar ta zama ne kenan ya a'a wannan maganar yana tabbatar da cewa ba shi ubaidullahi ya kashe shi ba farin cikin da ya da kashe shi shi yasa aka kala maganar gare shi ma'ana in ma da wanda za a kalawa kashe Husaini to shi shine ubaidullahi ɗan ziyad to kuma ku ji shi yazidun da ake tsine mai shi ya kashe Husaini shi kuma yana tsine wa wanda yake zargi jama'a kuna fahimtar yadda karatu yake da fa'ida ko to yanzu su waɗancan zanadikan ba a buɗewa ana karanta musu sai dai kawai a ce an je daga iran su kuma sai a zuwa musu lacca a karan da shi kenan kawai sai a faɗa musu kenan sai kowa koma ƙauyen sai yana cewa Allah ya tsine muawiya Allah ya tsine wa yazidu har yana hawaye ka ji munafiki ba za ka je ka san tarihi a karatu ba yanzu kuna jin wanda ake cewa shi ya kashe Husaini shi ma cewa ya la'ana Allahu ibna marjana Allah ya tsine wa dan murjanatu wane ne dan murjanatu shine Ubaidullahi dan Ziyad yace da Husaini dan uwan shi ne da bai kashe shi ba ma'ana ni da yake dan uwana ani na kashe shi ba ma'ana ya kashe min dan uwa kenan yanzu ku dubi kalmomin kalmomin Yazidu kenan amma wai duk da haka a'a to don Allah kakkafa su zagin shi kaje ka ci gaba da zagin shi gani me kai wa musulunci ba kai musulunci komai ba muawiya ma da aka zage shi ne aka yi musulunci shekaru dubu ɗaya da suka wuce an zagi muawiya wannan bai hana bukhari da ya zo da ya ruwaito hadisin shi ba tattaka katsantsan shi bai hana duk wani malami ya karba hadisin shi ba to ashe fa ma rabi har jaratukum kasuwancin ku bai riba ba وروي أنه لما قدم على يزيد ثقل wa وأهله